وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الهميس درين شدا كوشن صفر هجرة دولير داري هدو لثلاثين ترى wanda ya dace da daren 26 ga watan oktobar 20 na farko 2017 maratan ukura allah maɗaukin sarki ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na littafin sharhu ibn aqil karatun ba zai tashi daga baiti na 66 بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله وقدم الأخص في التفال وقدمن شئت في امتثالي وقدم الأخذت في امتثالي وقدمن شئت في امتثالي kun san dai muna cikin duniyar bamire ne yawon wannan baiti yana gaya mana cewa waƙaddim ka gabatar da al'akas wanda ya fi keɓantuwa wato wanda ya fi kusa sabba mai rai suna zuwa gida uku gidan farko bamirin mai magana wannan shi ne ya fi keɓantuwa gida na biyu bamirin wanda ake magana da shi wannan shi yake biye ga wanda ya fi keɓantuwa wato wanda yake fi kusa gida na uku shi ne eh, bamiri na na na wanda ba ne ko mutum na uku mai wa'i ko bamirul ba wannan shine na ƙarshe saboda haka bamiri na kusa aka ce al'akas shi shine bamirin mai magana lokacin da ake magana bamirin ka shine ne shine fi kusa wanda ke biye da wannan bamirin abokin maganan ka gashi kana magana da shi kana ganin sa ko kana jin sa na ƙarshe mai mataki na ƙarshe shine ne wanda ake magana a kansa to saboda haka wa qaddim al fi ittisali idan kana magana abun kuma ya shafi bamiri muttasil ba bamiri munfasil bamiri to ka gabatar da in aka samu bamiri biyu kenan ga bamirin mutakallim ga damirin muqadar misali ko ga damirin ra'id to ka fara ambaton tun da duk a haɗe suke suna haɗe ne cikin kalma guda ka fara gabatar da al'akas damirin kai kanka kenan kafin menene kafin damirin muqadar ko kuma kafin damir rai idan ko damirin biyu da ake magana a kan da duka damirin ne mutasilai mukhatab ne da za a ya za ka yi ka fara kawo al-mukhatab don shi ne akad yanzu ga bamirin mukhatab da zuwa jirgin rayu yanzu al-mukhatab shi ne a akad to ka fara ambatonsa an fahimta kamar yanzu mutum ya ce as-sayyaratu eh kana son ka ce motar nan na baka ita as-sayyaratu ne za ka kamata ka ce a ɗai kita ha an fahimta ba za ka ce a ɗai tuha ka a ɗai tuka ka kaga ka mu faɗa abokin magana wannan motar na baka ita ha ɗin nan motar kaga za'iba ce ko a tayyara motar a ɗai tuka a ɗai tuka ka ha hmm? yawwa kaga ka bamirul muqaddam ha bamirul ghaib saboda haka al'akas tsakanin muqaddam da ghaib wane ne shine muqaddam yanzu ka kaga kai duk aida kenan ka ce as-sayyaratu suka ha hmm? ko ka ce as-sayyaratu a ɗaita ni ha ni ha a sauyara to a ni ha ni ɗin nan ba ku da nuru da takallin ba shi ne ya kar ku manta mun ɗin nan kowane lokaci ba da nuru ba shi ya zo ne domin ya kare fi'ili kar kasara ta same shi kun san kasara ba a samun fi'ili ko ba haka ba kun taɓa ganin fili mai kasara sai dai ya zo saboda kaufin iltiƙayar sakinai ne akrama misali akrama akrama muhammadin zaidan ko ko amjada ko majjada misali majjada muhammadin zaidan muhammad ya girmama zaidan to yanzu kana son ka ce ya girmama ne muhammad ya girmama ne za ka ce eh yawa ko amjadani ko majjadani ko akramani ko karramani ko haka ba yawa domin inda ba ka kawo ni din nan ba ka san yaɗin sun irbami ne shi yasa kullum muke ake ta abin nan nan ya kamata muke cewa nun din nan mai kaya ne kar ana maganan ba mai yake kawo nun ka ce shine ba mai ba ne ba shi abin da ya sa za ka ce akramani don ba ka kawo nun din ba wannan zai wajabta ka ce mai ka ce akrami muhammadun akrami ko muhammadun majjadi a nan kawo menene kawowa fili wasali kasa fili ko ba a masa wasali ba a masa wasali kasa an fahimta to domin a kare fili daga samun kansa cikin wasali kasa sai a kawo nun shi yasa nun nan mai sunan nunul wiqaya nunin kare nunin nan ta zo ne domin ta kare mutuncin fi'ili ƙa'idan nan da muka sani na kasara ba a samun fi'ili to nun din nan ta zo ta kare wannan damar domin zamir mutakallim ya in aka bashi shi haka tare da fi'ili zai wajabta domin zai munasaba hmm? munasabar shine munasabar ya ne kasara to sai ka bar fi'ili yadda yake kaga akrama yana nan kamar yadda yake ko karrama yana nan kamar yadda yake sai ka kawo ni min ina sai ka masa wasu da zai dace da damirin ya a wannan lokacin zai kira nun din menene nunul wiqaya to nan da in kace a tsaye ta niha a tsaye ta niha kaga akwai wa damir ne na ne mutakallim haba mutakallim ma. a tsaye ta ha. yanzu mutakallin kaga shi ne damiri na damiri shi kam dama shi ne akasin akasin akas to ga ha kuma damir ne na ne na za'i to kaga nan ka'idar dole ka ce a tsaye sanyi ha ka fahimta yawwa shi ne ma na anan wa qaddimi al-akhassa fi ittifal haythu damiri al-muttasil kam idan suka haɗu su biyu da mai rai mutafi wanda ya fi zama a kas shi za a fara ambatar kunna sannan a kawo wanda ke biye da shi an gane ku wa qaddiman ma shi ita sun fi sale amma idan da damir ne mutafi eh munfasil shi ka wanda ga dama za ka kawo ba wanda zai wajabta maka a ce yanzu don ga ga damir na mutakallim ga damir na mukhalaf a ce a ta shi kenan sai ka fara ambaton damir mutakallim a'a tun da wannan munfatir ne wannan ba aje ta duk wanda ga dama za ka yi kawowa an gane ku misali ka kana dama ka ce a sayyaratu kawai misalin da muka yi a sayyaratu a ɗaya tuka iyaha a nan ka ga iyaha ka gama mai wannan tafe shi ne dama na uku yanzu nan ka gabatar da mai ka gabatar da akaf don dama tana da dama ka gabatar da kowa ne ka ce a sayyaratu a ɗautuka iyaha hmm? kana iya cewa a sayyaratu a ɗautuha iyaka an gani idan ka ce a sayyaratu a ha. إياك لن تغير في الضمير أخف لا تغير في الهوى ما تغير في الهوى ومن هذا من أي شيء منك أرسي داما ضمير منك أرسي نزائي أما إن الخاجة لا تدشي إيه، أنا إنا زموني كما تمر أكيد رسي أي صنفار إيه، شيء متكلم شيء أقاتني هر أبدا كان شيء مخاطب yana iya zamantowa a khas bin nisbati ga bamirin ra'i yana iya zamantowa ba shi ne a khas din da bin nisbati bamirin mutakallim don yi dama dan tsake ne ko yawa wa yawwa وقدم fi في amma wa qaddiman ba shi ta sinkisali amma a cikin sinkisali ne wannan kana gabatar da wanda ya ko السيارة a ɗaya ta ni iyaha ka ga ka bi ka gabatar da asad ni ni ya din nan yawwa to kana yace kuma a sayyaratu a ɗaya ha a ɗaya ta ha iyaya ka ga shi wannan eh, bamir ne na gaya shi ne na ƙarfi ka fara ambaton ka ta ce a sayyaratu a ɗaya ha sai ka kawo iyaya me ya halatta maka wannan saboda bamir ɗin mun fasili ne wadu أو ك فإذا كان في مثال مثل مداه كان شريه ما للتازم إنه أقول يتوى ضمير المتكلم شيء ضمير المتكلم أخف من ضمير المخاطب شيء جماعة أخف ما في أنت هذا ما من ضمير المتكلم يا الله Shi ne a fas min bamirin mutakallim shi zai zama ya ce kwantuwa ga mai magana akan bamirin abokin maganar maganarsa sannan wa bamirin bamirul muqatabi aqassu min bamiril ghaibi sannan bamirin abokin maganar mai magana ya fi zama keɓantuwa gare shi akan bamirin wanda shi mai magana yake magana a kan shi shi alhali baya nan ba a ganin sa za'i ina ga wannan wadu don mu riga mun taba ne to yace fa in istama abamiran idan dhamirai biyu suka haɗu dhamirai biyun kuma man su mansubani dukansu ɗaurarru ahaduhuma hmm, afastu min al-akhari dayansu يا في زما أخف أكن ديان فإن كانا إذن سوديون سنكة سنشي متفلين دو كان في الضميرين متفلين كن سمع من ضمير متفل ميه كنشي وجب تقديم الأخف منهما وجب تقديم الأخف منهما واجبيني أجبات الأخف لقد تكون سوديون فتقول مثالي كثير الدرهم ها أعطيتك هو أعطيتك هو ك هو كأكبر عن بطني ضمير المخالف كان يكاو ضمير الغائب لمن ضمير المخالف أخذت من ضمير الغائب هذا أيوه kana iya har yanzu kuma addirhamu a tsaita niji a tsaita niji an fahimta nan ma duka duk ayyada ka gabatar da akas don bin zamirul mutakallim akas min zamirul ghaib ko ba haka ba yawwa shine nan mala yake da tanzimil kafi wal ya'i ta hanyar gabatar da alkaf da ya alal hayi akan ha ina ne ina ya yake eh? minhi ya din ya din nan da ba a masa wasali da sauransu shine da nuru ba nun mai wasali ba wanda shi wannan ya zama shi jeji don wani abu ne da ya zama saboda ya kare fili kuma shi ya za a ɗauki wasali wanda ba an lura masa ya ɗauka kamar shi ya ɗin baya da ma wani aiki kusan shi ne ɗin shi nun ɗin shi ne ba mu ko ta li annahu ma akhaftu min al ha'i ko aka ba da nan da mirul mutakallim ya da ba mirul muqaddam ka su suka daga ma akhaf akan ba miru al ga'i wanda yake shine ha wadu yawa li anna al kafa للمقاعد طب ولا كاف انهم ضمير نيبه لمقاعد والياء للمتكلم شيكما طب قوانين شيكما لما يمجنا والهاء تمن شيكما ها للغائب لغائب ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال باه لتا غائبي كم هر كلهم اجابات الدشي matuƙar dai ana magana ne kan bamiri muttasili don dama shi ne matakin ƙarshe an fahimta? fala ta ƙulu ba za ta ce menene addirhamu a ɗaita huka sai dai a ɗaita ka hu an fahimta? amma ba za ta ce a ɗaita huka wannan ba larabci ba ne mai kyau mm-hmm. haka nan ba za ka ce dirhamu a tsaita huni sai dai a tsaita nihi an fahimta? yawwa wa ajazahu qawmi an samu larabawa kaza da suka ce hakan mana halatta an fahimta wa minhu daga cikin wannan harshe na hakan yana halatta ما رواه ابن الأثير عبد ابن الأثير يرويته تقول لي شاف في عدب الكاتب شكل آه، لي شاف في غريب الحديث بعدب الكاتب تقول لي شاف في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه ثم قال أكي كيف سفيرنا عثمان الله قال ما سيبدا إن ديتي سوى أراهمني الباطل شيطانا arahumuni arahumuni al-babulu shaytana ma'ana wato al-babilu ja'alani indahum shaytana su wa'annan kan bidiya da suka taso daga masar da suka yi wa khalifa tawaye suka zo suka Usman kofar rago shedan ne ya zayyana musu menene ya zayyana musu Usman a matsayin mai laifi eh to shine yake cewa al-badilu ara arahumuni eh kaga humu umudin da menene bamir ne wanda yake ne? yawwa abin nan eh, na uku mutum na uku amma yanzu an gabatar da shi a nan yawwa kaga wannan cikin dare yake da kamar ka ce addirhamu a ɗaitu huka ko a ɗaita honi hmm? a ɗaita ka honi kuma ce na harshe yawwa arahu muni albaɓulu shaidana wato baɗin wannan mummunar aƙida ta su mummunar fahimta ta su mummunar tunanin nasu ta zayyana musu ta nuna musu ni a cikin zukatansu a matsayin wani shaidan saboda haka suka zo suka yi duk abin da suka yi ilmi. to amma wannan kamar da muka ce ba daidai bane duk da a ajazahu qaumun an samu ɗan tsararrun larabawa da suke amfani da wannan hmm? a gabatar da eh, abin nan akaf a akan akaf a cikin bamiru eh, muttasil babu wannan ba daidai bane hmm. Na. باب مغنى سيدا باشير بن عمي اه اي باشير بن اراه من الباطل شيدان اي الباطل اراه من قرية كانونا مسلمين اه كانونا مسلمين مين لن شيني با مغنى اي انزو اثمان ليكي مغنى سورا كذا ومنشي اي الاكس كذا ذاتها لجبتها امام بكم انا هنجا زمن تو قرشي yaɗin ta zama to ƙarshe sa'annan hu humudin nan ai shine shine zamiri na ƙarshe zamirul ghaib an gani yawa ha abin da ya kamata a yi yanzu ba shi za ku koya ba kuma dai za ku tambaya to wa zai mai mana da shi bisa ka'ida a san ku saurari mara haruna mai ga muku mu ji araniya araniya humul batil araniya humul humul batila batil shaytan abin da ya kamata a yake nan larabcin kirki za ta yi eh شنو المفعول الاول اما ذنوب الباذن ما كان اذا انتم مفعول الاول كما مفعول الاول بني المهم ان الشيء نيه ان هذا مير المتكلم ده ممكن شيء ذا افكار مغنى ذا افكار جبسه ومغنى ها ترى دم يا يا يا يا ينزل كده كان كم ما يرمى يا بس كده ان كان ترى دم كما دينا جمعه بعد الميتابي daga nan daga nan za a samu matsala aiwa eh, da ya mana ne ya kamata a ce yanzu aka ga sun rubuta a rahumunil batilu shaidana amma yanzu muna son mai larabci mai kyau mai za mu ce hmm? ba da mu aka faɗa ai yanzu yanzu ma da harin ya gaya mana ko mun gamsu ba ka tare da mun gina a sai ta faɗa ba ya zamu <laughs> ana gamsa ko wai ba nan gamsa muke wa zai ba wa zai ba abin da wala ba baiti ba wannan magana ce hmm. Hmm. yawa eh eh eh, eh. kwarai eh ai dukansu mutasilai ne kuma din humu humu din shi kansa mutasil ne ai ba mun mutasil bane sa'an nan kuma gaya ko mu ce gane gaba ɗaya domin abin nan saboda haka duk mutasile ne biyu amma ko abin mamaki a nan sai aka gabatar da menene a akas harar akas shi ne aka ce wannan ba shi ne asali ba menene ya kamata a ce asalin me za mu ci yawwa araniya humul batilu araniya yawwa kaga alba'ilu araniya ƙarya ta nuna ni gare su a matsayin ne a matsayin ni shaidan ne an fahimta yawwa Na. Na. eh a wannan jin wurin ai saboda eh, jam'i ne saboda kuma dole ne kawo su a haka inda yanzu da sun yula ne za ka ce yawwa kaga idan an saba ƙari za ka ce a rahuni ko a rahuni baƙul shaidana wanda kuma muka ce a a a rahuni Aramihul batulu shaydana wannan kaga shi kamata eh, abin na larabci amma yanzu shi Usman yana magana da mutane da yawa saboda haka idan za mu mai da shi ana sai mu ce aranihumul batulu a matsayin hu da da mu kaddara shi mufrad ne to ga ya kamata ya zama a bisa wannan tsari kagan gani ta na'am nan fahimci nan wuri fa'in fusila yanzu ka gaba a bayani yanzu bayanin mu a kan ajibin baiti ne baitin farko rajin baiti na farko fa'in fusila idan bamirin an bamban an kawo mun munfasil an kawo an rabe su an fahimta وإن تدل أحدهما كنت بالاختيار إذا أكل بإيانسو فهذا ذلك أنا شنو معنى بيت وقدما ما شئت في الكتاب فإن شئت إن كذلنا قدمت الأخص في غلافة أخذت كما يبدا أشياء أشياء متصل الضمير المتصل فقلت مثلا في كثير الدرهم أعطيتك إياه أعطيتك iyahu kaga nan ka kaddamar da alakaf, domin ka in ka in nan bamir ne na mukaɗa. iyahu kuma bamir ne na ga'i ko kuma ka ce wa ataita ni ko ad-dirhamu ataita ni iyahu nan kuma ne ne ka gabatar da ni nan ma ka gabatar da akaf yawwa وإن شئت قدمت غير الأساس أنت قداما تقدر تدون أساسك فقلت كثير آتيته إياك الدرهم آتيته إياك الآن كان تقدر تدل العميل الغائب أكمل أكان آه المقابل أول فوقما كثير الدرهم آتيته إياك نعم بعدين تقدر تدل غير الأخص على الأخص ومن إياه شين ضمير المتكلم أها وإليه أشار بقوله زوى جوانا بياني نبي إذا يزمنت أن سامو انكسالي كان داما في غباتر دا هو أخص هو غباتر دا غير الأخص ya yi isharar wannan da maganarsa da ya ce wa ƙaddiman mashi ta sai ce tali wa haza alladhi zakarahu amma fa wannan da ibnu malik ya gabatar laysa ila ala itlaqi akwai kaidoji za a samu wani lokacin da baka da wannan dama ko da cikin bamir munfasil din ne idan ya zama to akwai lafsu in baka gabatar da akas din ba za a samu matsala a wannan lokaci dole shi ma gabatar da menene yawwa kamar yanzu kamar ka ce daraba Musa Isa saboda da Musa da Isa duka tun da ba wasu ba za a samu mafulun bai da fa'ili ba za a sani saboda haka a nan saboda don a kore latti ne za ka fara ambato sai ka fara ambaton fa'ili idan Musa ne ya bugu sai ka ce ka fara kawo Musa an fahimta amma da babu wannan latti kana yin dama ka gabatar da kowanne daga cikinsu قال هذا في أبنن آه، آه، أبنن آه، ضرب زيد أمرا ضرب زيد أمرا هو ضرب أمرا زيد وانا بده ضرب ولله في سبودا دكان صناعي اوكا لإرادة رضاء خشبكي والنيني مفقول به والنيني كما فاعل اما لو كان جاءت فهم لفظ انسان ده موسى قوى النيني وسلي باع بينا اتنفى كده كافي ضرب موسى عيسى من سموه هو الفائل من كان عيسى هو آه، آه، المفقول به دكاتي كما ضرب عيسى موسى من سن عيسى شين الفائل من سموه فين المفقول به سبو ده شي كفارة عمبتو انجاني كو كشينا اول ومن انكسال الان الضمير المنفصل الان idan ana jin tsoron lafsu za a koma wancan ƙayar da muka ambata ta baraba musa isa an gane ba za a ce da yadda kake so ba don kada ka kawo mai sauraro rikici a rasa fahimtar mai kake son kake an gane yawwa mm. ya ce ma ba ka littafi ta shine yake wa hadha alladhi zakarahu ay wa hadha alladhi zakarahu وهذا الذي ذكره ابن مالك ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه ما ثابت إطلاق أنت كتيش نكي لأنك إن دي منفصل لي كان الدامة كذبا ترد الأخف هو كدينك ضد الأخف بل إنما يجوز تقديم أبنا غير الأخف في الامتثال عند أمن اللبس عند أمن اللبس لوقت إن aka samu amincewar ba za ka sa mai tauraron ka cikin rikici ba ko ka zo ka yi rubutu ba za ka sa mai karatu rubutun ka cikin rikici ba a wannan lokaci ne fa in khifa lakum ko yamlihu amma in ka ji tsoron za ka sanya mai tauraron ka cikin rikici ko za ka sanya mai karanta rubutun ka cikin rikici to nan kan baya halatta sai ka fara gabatar da wani ne al'akassu an gano ku fa in kulta misali in ka ce zaidun a suka iyahu لم يجوز تقديم الغائب زيد adaituka iyahu zaidun adaituka iyahu zaidun din nan na baka shi zaidun din nan na baka shi na baka kyautarsa na baka shi lan najus taqdimul ra'i ba halatta irin wannan wuri ka gabatar da ni ra'i fala taqulu zaidun adaituhu iyaka domin za a fahimci za a fara wa kai din da nake magana kai na yake san daga zaidu ko kuma zaidu ne yake kyautan sa gare ka an fahimta to tun da za a samu wannan lafi kenan mirin da aka fara ambato shine aka ba kyautar to dole ka kawo shi an gane ku tun da yanzu kai kana nufi ah, ka ba da zaidu ne wurin ne aka kyautar gare ka بعدين أتكي وشحق زيد لأنه لا إلم هل زيد معقوذ أو آخذ بعدين إذا زيد كم سنه وإن دعاك بعد شكي وتنو دعاك الأوزي أمزين كي وتنو دعاك بعد كوكو شيني زي كرئي وتكي وتنو دعاك بعد شكي أنقاني وأنه مريد <laughs> إلا لنك أنا ثم أنه أفارق أفارق أنه زاجي زاجي to yanzu yau da rasin mu zai a baiti ɗaya ko za mu ƙara ɗaya eh, muna ya tsaye wa nan ɗin ma ya dace mu tsaya fara minti goma ne wannan minti goma ya isa a yi bita sosai ta akwai tambaya ta zulmi ne tambaya adaitu huka domin asali adaitu ka hu adaitu huka in ka ce adaitu huka ala lugati arahumun ilbatil shaydana da adaitu ka adaitu huka da arahumun ilbatil shaydana duk ɗaya ne da arahumuni duk ɗaya ne ai ta fahimta kai ka tafi da nisa ga shi ne ya riga maka misalin ai haka adaitu hu ni shi ma daidai yake da arahumuni albatil shaytana daidai suke ka ka fahimta yanzu yawwa na hmm. na eh na eh eh Eh. Eh. Eh. eh wannan ba wanda ma wannan saboda iyaya ta ga ya zama to ba ni bane riwaya ai kaga munfasil ne za muna magana ne in ya zama to duka ittisal ne wannan babu wani matsala a cikin dama ai dama inda aka hana a gabatar da ghairul akas sai yanzu zaman to duka mutakile ne biyu suka haɗu yawwa domin ya a matsayin banzurin mutakallim ai mutakallim har abada shi wannan shi ya sama, ake kawo nun domin ya kare mutuncin eh, eh, abin nan fi'ili kar ya samu matsala ya samu kasara eh, ai dama riga ta tun da ba mai rene ba za a samu wannan lafafi ba ba za a samu wannan lafafi ba domin ya san ba yadda za a samu rafasi a wannan lokaci inda za a samu wannan lafafi ba za a sa ƙadari zaman to kullum a kas ne za a fara gabatarwa ba ka kudin ta gani ba za samu ba za a samu lafafi a nan ba inda ya dukan su ya misali yake eh eh to a nan in dai har mutum ya kawo ba a samu lafi ba da an san cewa domin da a kastin shi zamanto shi zamanto fa'ili mai zamanto fa'ili ana eh, wa zai mana sharhin wannan wannan baiti ajizin wannan baiti wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddimil akhassa fi ittisali ya mataki nawa ne shi bamiri babu wani yanzu muna magana ne وقدم الأخف في اتصال waƙaddiman mashita intisar saboda haka muna son musan ba mai rinnan dawa mataki nawa ne eh wane da wane ne na'am aha to shi ba nurul mutakallim menene shi inda mutasil ne ya yake zamantowa نعم babu ana zai zama cewa mana ya a shi damir na mutakallim wanda yake muttasil kaga zai zama tuya wanda nuna liƙa take yawanci take shiga take shiga tsakani muna magana ne kan ne kan muttasil ba wa munfasil ba yawwa kuma ana magana mansubi har yanzu don muna magana ne kan domirai mansubai shi ne ne shi zai zama to ne ya yawa don da na gana ne maka keta saboda haka bamirin fasil matakallin kuma wanda za duka dai muna magana ne kan mansubai ne duk anan muna magana kan ne kan mansubai ne saboda haka nan matakallin al-akhas shi ne ne ya baraba ne hmm? majjada ne akrama ne eh? ko abin nan asaba ne duk dai wani abu da yana nan a matsayin sa mansubi mai wata ne sama kowane lokaci kaga menene shi ya yawwa ta mun ce bamirai suna zuwa ne gida nawa gida uku bamirin mutakallim wanda wannan shine number one shi ya sa abin nan eh, tsarin boko suke cewa mutum na farko sa'annan bamiri na mutakallim shine ne shine mutum na biyu Eh, eh, banirul mukarar zanci banirul mukarar shi shine mutum na biyu sai kuma banirul ga'ib shi ne ne yawa shi mutum na na uku na ƙarshe kenan saboda haka khas din nan shine ya wanda ke biyowa shi ne ne shi kaf wanda zai zo a mataki na ƙarshe shine ne shine shi ne ha kenan shi ha ba zai taɓa zamantowa a kaf ba an fahimta shi kuma ya kullum a kas ne shi kuma kas na tsakiya yana iya zamantowa a kas yana iya zamantowa ghairul akas an fahimta abin su uku ne ɗaya kullum shi a kas ne ɗaya kullum shi ghairul akas ne ɗaya kuma yana iya zamantowa a kas bin nisbati لضمير الغائب yana iya zaman cewa ghairul aqas bin nisbati li amir al mutakallim an fahimci ali ta na ko nan aka rike ka samu aka rike wannan bambanci ya darasin zai hulun fahimta insha Allah eh muna duk muna magana famar man su dai ne kar ka manta ba mu kawai ai filwansa ba ضمير متصل منصوب عليه أو آه ايه متكلم ايه يرى ايه هذا انطوع وانا انه ما ادي يا ولا آه، يكوى اولا فاذكرم تغاجد منكرم تأيدوك shi bamiru mutakallim yana iya zuwa ya haɗu da ni da bamiru الغائي kamar يدي yake haɗuwa da المخارج haka bamirul muqaddam yana iya haɗuwa da bamirul ghaib an gane yawa dukan biyu dukan ku uku kowanne ne na iya aiki da kowanne ne illa da abin da ya kamata mu fahimta shine bamirul mutakallim shi kullum da'iman ko da wani ne zai haɗu shine al-asab shi ko bamirul ghaib ko da wani ne zai haɗu shi ghairul ne amma bamirul muqaddam wani lokaci ne ya zama towa wani lokaci ya zamanto ghairul aka wa madalla aha eh kaɗan zuwa